This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Niger. kuna jin wannan shirya ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon fm a yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da sarfilu hashim gumel da sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ne ke fatan kun wuni lafiya tattauna abin da shafi najeriya da kuma abin da yake aikowa a can northeastern nigeria batu insurgency da kuma abin na boko haram musamman wannan babban matsala ne a duniya wanda ya shafe mu bare ma jihohinmu nan na adama borno da yobe ɗan majalisar dattijai daga jihar adamawa aka ji hakanan kuma mun samu labari ɗazu-ɗazun nan an samu fashewar wani abu a tashar motar daɗin kowa da ke garin gombe muna da rahoto kazalika ƙasar kamaru fashe-fashe kamar guda biyu a wurare daban-daban sun halaka mutane fiye da goma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ƙasa da ƙasa na shirin ɗage takunkumin da aka azawa iran Shin a ganin ku jama'a suna ba da guduma da ta dace wajen dakile hare-hare da 'yan bindiga suke kaiwa? Da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kashe mutane akalla ashirin yau Laraba a yankin arewacin Kamaru a wasu har-haren ƙunar bakin waken da jami'ai suka ɗora laifinsu kan ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram daga makociyarsu Najeriya. hare-haren sun wakana lokaci guda a wata kasuwa da kuma wata unguwa da ke marwa babban birnin jihar arewa mai nisa ta kamaru wani ɗan kasuwa da ke wannan kasuwa ta birnin marwa Osmel Tukur ya shaidawa murya Amurka cewa ɗaruruwan mutane sun ji rauni kuma an garzaya da su asibiti. Gwamnan jihar mijin yawa Bakari ya ce hukumomi suna gudanar da bincike amma kuma ya ce yana ƙarfafa zaton wannan aikin ta'addancin na ƙungiyar Boko Haram ce. a makon da ya shige kamar ta haramta sanya niqab a bayan da maharan boko haram suka tayar da mai a garin protocol da ke kan iyakar kamar da najeriya maharan mata ne da suka rufe fuskokinsu da niqab shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarar mayakan boko haram a wata hira da ya da murya amurka bashar Buhari ya ce Najeriya za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta ƙunshi dakarun ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Mr. Buhari wanda ya fito daga yankin arewacin ƙasar inda matsalar ta Boko Haram ta fi kamari ya ce ana samun ci gaba a faɗin da Najeriya ke yi da ƙungiyar inda ya ce an kashe da yawa daga cikin kwamandojin ƙungiyar. Ya kuma ƙara da cewa ana horar da karin ƙasashen Chadi da Nijar da Najeriya da kuma na jamhuriyar Benin domin tunkarar mayakan na Boko Haram. a ɗaya ɓangaren makamar za ta ba da nata gudunmawar dakarun yanzu haka dai shugaba buhari na nan birnin washington inda yake shirin kammala ziyarar aiki ta kwana hudu da ya kawo nan amurka ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba sakataren tsaron amurka ashkata ya ce shugabannin saudiya sun tabbatar masa cewa suna goyon bayan matsayar da aka cimma na dakatar da shirin nukiliyar iran da zai shiga tarihi a yau ne shugaban ma'aikatar tsaron na amurka ya gana da sarki salman da ministocin kasar a jadda daga baya ne ya faɗa wa manema labarai cewa saudiya ta yi na'am da yarjejeniyar da aka cimma da tehran inda ya ce baki ɗaya sarkin saudiya da ministocinsa sun nuna goyon bayan su ga cimma matsayar mako guda da cimma matsayar amma hukumomin saudiya dai ba su fito sun yi turko na'am da matsayar ba a jiya talata kata ya gana da dakarun haɗin gwiwa arewacin jordan a wani sansanin soja da ke ɗaukar ragama matsara yakin da ake yi a siriya daga ƙarshe 'yan sandan arewacin afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake da ke kan babur ya kashe mutane goma sha tara da raunata kusan arba'in a yau laraba wata kasuwa mai cike da ɗimbin jama'a mataimakin shugaban 'yan sanda Barelia Bashayar ya faɗa manema labarai cewa harin da aka kai gundumar Almar da ke lardin Fayab an kai shi ne da niyyar kashe sojoji amma yawancin mutanen da aka kashe masu fararen hula ne da basu ji ba basu gani ba ana kuma tsammanin karuwar yawan mutanen da suka rasa rayukansu har yanzu dai babu wani da ya fito ya ɗauki alhakin harin mayakan taliban ne suka saba kai har-hare kan jami'an tsaro a lardin Muƙaddashi mai kula da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Afghanistan, Nicholas hayeson ya yi Allah wadai da harin, inda ya ce irin wannan mummunan harin da aka kai kasuwa kan fararen hula alama ce da ke nuna rashin mutunta rayuwar ɗan adam. To madalla labaran duniya ya gama ji daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC Sarfilu Hashim ya gabatar. To madalla ɗazu-ɗazun nan ne muka samu rahoton an kai harin ba tashar daɗin kowa da ke garin Gombe ga rahoto da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana kan haka. Ɗazu-ɗazun nan ne wasu tagwayen bama-bamai da aka nasa su a tashar daɗin kowa a jihar Gombe suka tarwatse ya janyo mutuwa da kuma jikkata mutane da dama kamar yadda wani ga ya shaida mini a zantawa da shi ya ce bama baman sun tashi ne ɗaya bayan ɗaya. Yan eh, mai tashi a cikin daɗin kuwa. A ina? A cikin daɗin kuwa. Cikin tashar mota ne? Cikin eh, tashar mota ne. Wajen mafita, wajen da za a fita. Haka. sannan da kuma ɗaya akwai hanyar zai tafi anguwan nasarawa kuma kan kwana kuma nan ɗaya ke a wurin. to yaya yanayin gun yake kaman akwai an samu jikata ne. a akwai mutuwa akwai jin ciwo wani hannun ya fita wani kafar ya fita wani kan ya fita wani cikin ya rage ji yanzu cikin ya rage ji. Eh. abin ba kyan yanzu a ina kake yadda muke magana da kai din nan. yanzu haka ina magana ina kusa da tafiya gani ga inda ke duka mutane. to ba jami'an tsaro ne a wajen. sun suke ta kawa da kawa suna biyan mutane a mota da wanda suka kada da wanda suka mutu ana ta diba ana tafiya da su a ciki da kuma mutane suna jama'a suna taimakawa hmm. kawai ana zaune ne kawai a gafin ya kai wuri ne ana hada hada a koma sai da doya a su jayi akwai masu nama haka ne akwai masallacin zuba ba ke da to amma bai taɓa masallacin ba ko eh bai taɓa masallacin ba kuma bom din kace sau biyu ne ya tashi eh sau biyu wuri biyu wuri daban-daban ne amma duk a cikin tashar motar ne eh a bakin tasha ne mu wajen da za a fita mhm. eh kuma a kan kwana akwai layi da yake ga anguwa a gefen sa layin nasarawa eh to yanzu ya yanayin gun yake ganin dai cewar ana ta kai kawo ga jami'an tsaro ana ta jama'a ne suna nuna alhinin ba kan wani al'amari da faru kowa yana biyan wannan abu wallahi jama'a ne wurin da komai da mutane su ne sai wurin da yake da jama'a kawai shi ne sai dai duk kokarin da ne domin jin ta bakin jami'an tsaro bai yi nasara ba da ya tantaɓe shi suka ce basu za su ci gaba da ayyuka amma daga baya za su bani bayani to idan ba mance ba wasu tagwayen ba ma ba man. sun tashi a babbar kasuwar garin Gombe a ranar jajiberin karamin sallah da ya janyo mutuwar mutane kimanin hamsin wasu mutanen su saba'in kuma suka samu rauni. Muna da makiya wanda ka yarda mun ka su akwai na boye wanda kawai rabbi kai kasan su rugurguje shirin su kamar da shi bisa kansu da sun kira ka Allah don miƙa bukatun su ka juyar da bukatun su ya zini jala'alu wa cutar gloria har kwalara gami da tension cutar hawan jini har typhoid in addition cuta ta kuturta da makanta a conclusion cuta ta kanjamau mai hana dan adam emotion kowa sai ya amsa hakanan kamar yadda kai cikin labarai an kai wani hari a wurare daban-daban biyu a marwa cikin kasar kamaru kuma mutane fiye da goma sun halaka kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilinmu a yankin mamadu da ya aiko mana a nan a jimillar abinda aka rasa rayuka kamar yadda sanarwar sai mutum goma sha uku ne suka riga mu gidan gaskiya talatin da biyu kuma sun ji rauni wani gwamnati jihar arewa mai nisan mijiya wa bakari bayan abun ya faru ya je ya zaga ya gani abin da ya faru kuma ga abin da yake cewa da yi ya Jiya Bakarin yana cewa ya je ya zaga anguwar Bamare da kuma Funage inda ya tarar akwai wanda suka ji rauni haka akwai kuma wanda ma suka rasa ko kafafu ko hannayensu kuma dukansu an kai su asibiti saboda kula da su da kuma kare lafiyarsu. Hawa yau ya ce ya gayyaci taro inda a cikin wannan taron aka ɗauki mataki saboda tsaurara matakan tsaro ya yaba ma sojoji game da aikan da suka tafiyar a wannan abun da ya faru a daga cikin waɗanda suke cikin garin marwa wanda kuma abun ya faru lokacin da suna cikin kasuwan da ko wanda ya bugo mini wanda kuma yana da in sa kai sunan shi ke waje duniya ko kuma abin ya faru ko kuma ya haka abin ya bake ba ne da abin ya kai da na kan Ba san hada suka mutu ba kama. Allah ya kan barka ne ba amma gaskiya a asara sai dai addu'a kan Allah na ba shi amma sai dai biyan mun sun yi bakin da garin Allah ya tafi bakin da garin sai Allah Allah ya taimaka mu sai da mu yanzu kai ana gwa zake ko kana kasuwa da kai ma eh, ana dawo gida na dawo gida sun ba kana cikin kasuwa ne abun ya faru ina cikin kasuwa ne bai ina cikin kasuwa ne da kake abun ya faru a kai ka Kaje, ka ko kuma dai kai gaba muna tattauna da a halin yanzu dai an yi hani da amfani da himar a cikin wannan jihar arewa mai nisa kwata-kwata haka ma da wasu jihohi na ƙasar kamaru yanzu dai ana nan ana tsaurara matakai cikin dukkanin biranen ba kawai cikin jihar arewa mai nisa ba Mamadu Danda sashin Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Kamaru. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni. Mai maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ƙuri'ar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa domin ɗage takunkumin da ya kafa ma ƙasar Iran alama ce ta nuna yarda da yarjejeniyar da ƙasar ta cimma da wasu manyan ƙasashen duniya nan guda shida kan shirin nukiliyar ta a cikin wata hirar da ya da sashen farisanci na muryar amurka sakatare kerry ya ce su kansu 'yan kasar ta iran za su ci moriya idan har hukumominsu suka aiwatar da wannan yarjejeniya tsakani da allah i think that uh, if the deal goes through and is fully implemented Uh, the people Iran are going to see a uh, improved ya ce ina jin cewa idan har dukkan sassan suka zartar da wannan yarjejeniya aka aiwatar da ita sosai al'ummar kasar Iran za su ga ingantuwar rayuwa za a dage takunkumin da aka sanya ma kasar harkokin tattalin arzikin kasar zai bunƙasa saboda kasuwanci tafiye-tafiye da makamantansu duk za su ƙaru. ita dai wannan yarjejeniya ana buƙatar sai majalisar dattijan amurka ta amince da ita amma kuma akwai matsala saboda 'yan republican da dama a majalisar sun lashe takobin ganin cewa ba a yi hakan ba masu kan lamirin wannan yarjejeniya sun ce ba a taɓa wato bata biya bukata ba domin maganar nukiliya kawai ta yi ba tare da sauran batutuwan da amurka take takun saƙa da iran a kai ba keri ya ce akwai dalili If we had chosen any number of issues between Iran and the world community or between the United States and Iran, you know, we'd have been negotiating for 10 years and never gotten anywhere. Uh, muna iya kaiwa har shekaru goma cir muna tattaunawa da Iran idan mun ce za mu tattaro batutuwan da ƙasar Iran take takaddama da su tsakaninta da sauran ƙasashen duniya ne bata kare wato za ta kare ba mu cimma wani abu ba yanzu ma akan batun nukiliyar kawai shekaru hudu muka shafe muna tattaunawa da su sakitare kerry ya ce wannan yarjejeniya ta nukiliya da kasar iran ta tarihi ce wadda kuma za ta biya bukatar kowane bangare wato su kasashen duniya za su tabbatar cewa iran bata kera makaman nukiliya ba yayin da ita kuma za a janye takunkumi da aka takunkumi da aza mata da ya nakasa mata tattalin arzikinta ta. To rahoton kenan, kamin mu bude layukan tarho domin ku bayyana ra'ayoyinku sai a saurari wannan tare da baku haƙuri rahoto da zamu kawo muku na ɗan majalisar dattijai daga jihar Adama kan hare-haren ƙunar bakin wake da abubuwa da Boko Haram ke yi sai a bi mu bashin sa zuwa shirye-shiryenmu na gaba yanzu a shakata da wannan. Ku da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. sulhunta karyan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda Ko kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. akwai garkuwa da mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata abin da lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yawa Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mai kira na farko daga Bauchi ko? To, to bismillah. Eh, ci gaba mana malam daga murya. Eh, kana ji na? Eh, ina jin ka. Eh, hello? ina jin ka malam amma kana kusa da rediyon ka ya za kai ka ji ni ka bude rediyo kana so kai magana kana so ka ji kanka a rediyo kuma kana so kai magana a rediyo mai kira na gaba da bismillah mai magana bismillah kana jin mu daga ina daga gombe eh to daga gombe ci gaba sunana haruna malam bappa malam kar kai nisa an kana so kai magana kai ka nisanci rediyon nan ko ka rufe shin babu sai in yanke layin ka okay shi na kashe to ci gaba to wannan al'amura sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintuni waɗannan masifo. Eh, waɗannan al'amura sai ka rasa ma menene ake so a cikin. Eh, malam. Ana so a rage eh, Allah Allah Allah ya kare Allah zai karbi addu'a amma kana jin jama'a suna yin abin da ya kamata su yi suna taimakawa wajen ba da bayanai don a dakile wannan in ba tare da taimakon jama'a ba abin da masana suke cewa da wuya a samu nasara wai don jaman tsaro kadai ba a dakile wannan al'amari ba sai da taimakon jama'a don su suke suka san mutane da ke tare da su suka san irin halayensu da abubuwa da suke aikatawa shin jama'a suna ba da guduma da ta dace wajen shawo kan wannan al'amari wannan kam haka ne jama'a suna ba da wata da har za a gani a masallatai da majami'u da kuma kasuwanni duka ana yin shingaye wanda dai don a cajin mutane wannan duka jama'a suna yin kokari ne saboda dai a ga an kawo karshen wannan masifa Allah da ya kawo mana karshe to da lamun gode yanzu kuma bari mu nufi kebi halo mai kira da kebi halo Alhaji Umaru birnin Kebi Na mal. Sani da Alhaji Umaru mai gadi birnin Kebbi. Eh. eh. Gaskiya gaskiya jama'a suna taimakawa kuma ya kamata a yi taimako ko yaushe a yi addu'a addu'a nan Allah ya so baka ni ce mai karfi wanda yake insha Allah wani ana yanke ana haɗa kai Allah zai taimake mu ne ta roƙo Allah ya taimake mu ba mu sa'a sa'a lahiya ya kare mutane duniya amin to madalla yanzu kuma za mu koma Gombe hello hello hello hello muna jinka kana jina mai kira daga Gombe eh ina jinka To bismillah. Sunana Muhammad Ahmad Muhammad. Na'am. Wannan al'amari mu ba abin da za mu faɗa akan wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko muna kira ga dukkan musulmi na duniya gabaki daya a taimaka mana da addu'a akan wannan al'amari ubangiji Allah ya mana gudunmawa ya dakatar mana da wannan lamari. Eh. Masu wannan abu ubangiji Allah ya mana maganin su. Amin. Kuma ubangiji Allah To mun gode yanzu kuma bari mu nufi jihar plato Yawwa Suleiman ne daga jihar plato karamar hukumar Na'am. Yawwa. Wannan abubuwan da yake faruwa dai sai dai mu ci gaba da addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana karshen shi don gaskiya duk wani tunanin mu wannan abu ya wuce. Eh, malam um, abinda masana suke cewa sai da taimakon jama'a wajen bayewa hukumomi bayanai za a samu nasarar shawo kan wannan al'amari kana ji jama'a suna bada gudunmawa da ta dace wajen shawo kan wannan al'amari a gaskiya tsakani da Allah jama'a ba ta bada gudunmawa To. Eh, gudunmawar da jama'a ya kamata su bayar tun da dai duk inda kowa yake zuwa a inda kowa yake a inda yake yawo san wannan ya san wannan ya san wannan wanda ka ga baka yarda da al'amarin shi ba ka ga bako idon sani wanda kai baka gane shi ba ya shigo cikin to yana da kyau ka sanar da jami'an tsaro ko kuma ku da kuke zaune a gurin ma haka za ku iya faɗa gaskiya mu ba mu yarda da wannan ba ko wancan da ka shigo nan mu ba mu yarda da al'amarin ta ba ya kamata a sanar da jami'an tsaro tun wuri kafin mutum ya faɗi To ma da lamun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu fijiyar jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam ina wuri. Lafiya kalawo. Madalla da wannan abin da yake marawa malam na. Na'am. wani al'amari sai dai mu koma ga Allah mu yi addu'a Allah ubangiji ya kawo ƙarshen sa eh malam Allah yayi eh, malam masana suka ce Allah yayi ka kana da hankali me kake yi wajen ganin an shawo kan wannan al'amari jama'a suna bada guduma da ta kamata wajen bada bayanai kan mutane da suke tare da su to muka da mutum da gaskiya muna kokari ya bakin kokarin mu ya yi bakin na mu kam to mun gode kwarai yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Alhaji Jafar ne daga Nasarawa. Na'am. Na'am. To bismillah mana alaji me ya ah, gudumawar ah, kana wannan wannan al'amuran da yake faruwa. Muna jinka. wannan abubuwan da yake faruwa muna mu ya kamata mu yi mai roƙon Allah gaba ɗaya. Eh. Ya ubangiji Allah kai ka yi mana maganin wannan al'amura e Allah Allah zai malam ban tare numfashinka ba Allah zai yi maganin wannan al'amari amma kuma kai ma kana da hakki na a matsayinka na mutum mai tunani mai hankali kana jin mutane suna ba da da ya kamata wajen a shawo kan wannan al'amari ko sun zuba hannu suna jiran sai soja da 'yan sanda su zo su dakile musu al'amarin ai al'amura na tsaro irin wannan kamar yanzu kuma bari mu nufi jihar Kebbi in je kai ba hukuma bane abu al'amura sai to bismillah mai kira daga Niger bismillah yawa malam Usman darakta ne daga Ushishi na'am an yi lafiya ya akari jama'a alhamdulillah mai a gudunmawar ka wallahi gudunmawa na ina kira ga janar Buhari wallahi ya dawo gida ya dawo Najeriya ya zo ya nemi dagantai daga kasar grassroots da wannan union da ake eh, national union of road transport din duk garejin da aka sauka a duba mutane su wane ne a mota wane ne zai fito daga da sarakuna su sa ido su tura mutanen su yadda za a samu tsauran security a cikin al'umma ma ba wai yadda jtf nan suke wannan a same su su zamu a kowane jihohi ana kula da su saboda in baka manta ba malam albani ya ce wallahi mutanen boko haram sun yaɗu a najeriya suna na a kowane hanya kuma za a kula dole sai an samu na samu security daga tai daga ta sarakuna da union din nan kungiyoyi na, transport workers nan to mun gode kwarai da gaban kana nana ta abu shawara da kabatun da farko mun gode ala saka da alheri yanzu kuma bari mu nufi Abuja hello salamu alaikum wa alaikum salam sunana alhaji aminu maji daɗin saudanan samarin zare da kenan abuja na'am eh, ni abin da nake cewa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata mutane dukkan musulman duniya a taru a tsaye najeriya addu'a Eh, Allah ya kawar mana da waɗannan mutane daga cikin wannan eh, Allahumma amin amma maudu'in shirin shine kana jin jama'ar ƙasa suna ba da guduma da ya kamata wajen shawo kan wannan al'amari ta wajen baiwa hukumomi bayanai irin mutane da suke tare da su saboda mutanen cikin jama'a suke eh, kuma suna da makwabta suna da yan mm. uwa da sauransu in kaga wannan abin harin yana shafar kowa jama'a suna yin mm. eh gaskiya jama'a suna yi tunda ana addu'o'i kuma kullum mutane suna addu'a kawai Allah ya ka ƙara addu'a don babu wani jama'a mun gode kwarai da gaskiya saka da alheri ga waɗanda suka samu lokaci suka kira waɗanda su samu dama ba gobe ma rana ce mun gode yanzu kuma sai shirin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kotun da ke samun goyon bayan kungiyar tarayyar afirka ta au a kasar senegal ta fara gudanar da shari'ar tsohon shugaban chadi hussein hebre wanda ake zargi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da azabtarwa a cikin shekaru takwas na mulkinsa daga shekarar 1999 zuwa shekarar 1990 fara gudanar da wannan shari'a ta dakar babban tarihi ne ga aikata adalci a afirka wanda wannan shine lokaci na farko da kotun wata ƙasa a nahiyar ke shari'ar tsohon shugaban wata ƙasa bisa zargin keta hakkin bil'adama Wannan shari'a ta kawo ƙarshen gwagwarmaya shekaru goma sha biyar da waɗanda abin ya shafa da kuma masu fafutuka kare 'yancin ɗan adam suka yi domin gurfanar da tsohon shugaban a Senegal inda ya gudu ya yi hijira bayan juyin mulkin da aka yi masa a shekarar 1990. An ɗora wa Hebre laifin azabtarwa da kashe mutane kusan dubu arba'in a yayin da yake jar dagamar mulkin ƙasar da ke yankin Afirka ta tsakiya. amurka ta yaba wa gwamnatin senegal da ta tarayyar afirka domin gurfanar da tsohon shugaban kasar chadin a gaban wannan kotu a senegal a matsayin alamar goyon baya muna ci gaba da wannan yunkuri jakadan amurka da ke senegal james zamwalt tare da babban jakada akan aikata laifukan yaƙi stephen rapp sun halarci zaman farko na shari'ar da aka yi ranar 20 ga watan yuli shari'ar tana da amfani kwarai wajen yi wa waɗanda aka yi wa kisan kiyashi a lokacin mulkin shugaba hebre adalci kuma za ta kasance a matsayin gargaɗin cewar kowane irin mukami suke da shi dole ne a gurfanar da masu aikata irin wannan laifi na cin zarafi da yi ma jama'a kisan kiyashi a gaban kuliya amurka na goyon bayan shari'ar adalci kuma ta ƙudiri aniyar taimakawa domin kawo ƙarshen cin zarafin adama na ganin dama da wasu ke yi ko suke aikatawa ba tare da an hukunta su ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. wanda ya kawo muka shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. An kashe akalla mutane ashirin yau laraba a yankin arewacin Kamaru a wasu hare kuna baƙin wake da jami'ai suka ɗora laifinsu a kan ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram daga makociyarsu Najeriya. haraharin sun wakana a lokaci guda a wata kasuwa da kuma wata unguwa da ke Marwa babban birnin jihar Arewa mai nisa ta Kamaru. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarar mayakan boko haram a wata hira da ya yi da murya amurka buhari ya ce najeriya za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta ƙunshi dakarun ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya a yau laraba sakataren tsaron amurka ashkata ya ce shugabannin saudiya sun tabbatar masa da cewa suna goyon bayan matsayar da aka cimma na dakatar da shirin nukiliyar iran da zai shiga tarihi a yau ne shugaban ma'aikatar tsaron amurka ya gana da sarki salman da ministocin tsaron kasar a jedda 'yan sandan arewacin afghanistan sun ce wani dan kuna bakin wake ya kai ka a kan babur ya kashe mutane goma sha tara da raunata kusan arba'in a yau laraba a wata kasuwa mai cike da ɗimbin jama'a To, madalla a gaishe ka duka duka masu sauraro abin da ya sawa kenan cikin shirin sai kuma can da asuba za ku ci mu da sabbin shirye-shirye ciki har da domin iyali na Grace Alheri Abdu. yanzu a madadin sarfilo hashim gumel da kuma julie da gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan nesa habu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can anjima da asibahin mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.